domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai shiga kundin tarihin yadda lamura suke ne a can baya da yadda suka tabarbare a halin yanzu musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. gabanin nan za mu ji matsayar dr ahmad abubakar gumi wanda kan zaga wani lokacin har da samun ganawa da masu satar mutane a maɓoyarsu a dazuka masu sharhi na cewa har dai za a samu maslaha sai kowa ya ba da tasu gudumawar kama daga sarakuna ma'aikatan gwamnati masunta maharba da duk masu wata fasaha samar da jituwa tsakanin jama'a arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. girman kai sai kwamban tsiya. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar ta zanta da Dr. Ahmad Gumi kan abin da yake ganin zai rage wannan fitinar. Tun da ne ba ɗauki hanyar ganin matsalolin da za su fuskance mu ba. Ina iya tunawa alif ɗari biyu da takwas shugaban Central Bank na lokacin nan ya zo na Arewa House. Ya lura kuɗin da ke shigowa Arewa in haɗa shi da kudu kwarai kaɗan ne ya ga talauci ya addabi arewa ya ce wannan talaucin da ke addaban arewa tun lokacin ya ce zai zama matsalar tsaro zai kawo matsalar tsaro a arewa to kin ga 2008 ta zuwa yanzu ai kuma abin da ya faru kenan ba wani abu bane gaskiya talauci jahilci da kuma zalunci suka haɗu shine suka yi wannan abin da muke gani. Duk da cewa duk gaba ɗaya ƙasar ake fuskantar rashin tsaron nan amma tamkar ya fi yawa a nan arewacin Najeriya. Shin ta ina aka gaza? Inda aka gaza abubuwan na uku da na faɗa. in dai akwai talauci kin ga ba karatu akwai jahilci akwai jahilci kuma ba wuya an cuci mutane mu namu nan kashi biyu ne akwai na tsananin addini shine na boko haram wannan tsananin addini haifar da shi sai ya samu turba wadda zai yaduwa shi kuma wanda muke samu na dajukan arewa maso yamma da kai arewa ta ta tsakiya ma na makiyaya wayansu daga cikin makiyaya domin mun yi dirasa mun ga cewa bai fi in ya yawa ɗaya cikin ɗari ne ma wannan abu kuma ba wanda ya cutu ya azabtu kamar makiyayan domin su ne suke da shanu su aka sashe shanu kuma su ne aka fi yawancin zalunta sannan kuma wani wuri ni kai na je na millennium city ga kabarrukan kakannin su ma wai kawai a waye gari kawai sai wani ya zo da takarda ce ni da malafa an bani wallahi ba ɗaya ba biyu ba an ya zamfara an ya katsina an ya bunna shi inda ma yake zaune bai tsira ba a kore shi a ba wani sai an ga zai malafin to a basu bana su ma ba suna shanu ba a ce ku kawo shanu ku yi ku karbi land ku yi abin to cuta ne. To idan muka duba a matsalar nan da take faruwa tamkar ta faru ne matsalar ta faru ne da gwamnati sai kuma gashi yanzu dai a ce al'umma kuma talakawan su ne suke cutuwa. To a ganin ka me ya kawo wannan? To da ma aya kamar yadda Allah ya ce mana wata fitnatan la tusibana alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab. Ku ji tsoron fitinar da ba wanda suka yi laifin kadai za ta shafa ba irin shi ne kenan yanzu da wanda yayi da wanda bai yi duk an dunguma shiga ciki. ba gwamnatin ba ba talakan ba ba kowa ya zo na cikin ɗarɗar bai san yadda makomashi za ta kasance ba irin fitar da ake tura ake tsoro kenan wannan wallahi sakaci ne na hukumomin da shine kuma wannan ta zo ta ƙara kai sai ta ƙara caɓa ma gambo wuka maimakon ta zo ta tsaya a kira mutanen nan a yi koyar da su a rungume su a yaka a sai ta ce a sayo jiragen sama a sayo kaza aka kashe tiriliyoyin kuɗi fa yakan su kuma mutanen da ke aka ba kuɗin kowa ya samu garaɓasa. mun gode dokta makon gobe Allah ya kai mu za mu kawo ƙarshen zantawar Alhaji Ahmad Ibrahim Lau tsohon darakta ne na gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya aiki har fadar Aso Rock. Ya duba tarihin yadda lamura suke shekaru 60-70 baya da yadda suka sauya a halin yanzu. Tambaya ce mai muhimmanci kuma mai nauyin jawabi. Sabili da ba abu ne da ya taho dare ɗaya ba, abu ne da yake da dogon tarihi. amma yanayi na zamani ya sa mutane ba su damu da su yi bincike su gano ainihin ko asalin mai ya jawo wannan lamarin ba muka duba wani mutumin najeriya da yake da shekara hamsin zuwa sama zai yadda cewa akwai lamura na dama na zamantakewan dan adam a arewacin najeriya da ya sakwarkwace ko za mu ce ya lalace misali da farko muna da sarakunanmu na gargajiya wanda tushensu tun kafin jihadin shehu usman danfodiyo to jihadin danfodiyo ya zo ya jaddada ya kara musu muhimmanci da ɗaukaka da muhibba to suna rike da kowane sarki yana rike da daular shi kafin zuwan turawa to ana wannan zamantakewan abubuwa na tafe yadda ya kamata rashin tsaro ba a san shi ba a lokaci. sabili da duk wani da ka sani ya shigo daula ko gunduma ko yankin kasan hakimi ko dagaci da ka samu an san da tahowan shi mai anguwa zai gayyace shi ya ji daga ina yake me ya sana'an shi me yasa ya zo wannan garin da sauransu to wannan shine matakin farko na jaddada ko cancance tsaro to wannan abin ya fara taɓarɓarewa mu ɗauka daga alif 976 a wannan lokacin ne tsoffin 'yan mu na da duk da cewa ƙarƙashin mulkin soja ne da aka kawo maganan juyin juya hali na sarautun gargajiya da kuma kyautata ƙananan hukumomi a yadda suka fada ko suka tsara abinda nake magana a kai yanzu shine 1976 local government reforms wanda aka yi shi a ƙarƙashin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya na lokacin ta nada a ƙarƙashin jagorancin marigayi sarkin musulmi alhaji ibrahim da Suke. to wannan local government reform da aka yi 1976 wanda shi ya kakkaɓe galibin ƙarfin sarakunanmu aka tsame ƙarfinsu aka ɗora wa sabuwar local council local government council ɗauke wannan ƙarfin na ikon gudanar da mulki daga hannun sarakuna aka mayar wa karamar hukumar mulki to daga lokacin in aka lura abubuwa suka fara komawa baya dangane da tsarin tsaro a ƙasar nan yadda da sarakunan mu da hakimansu da dakatansu da 'yan sanda abinan 'yan doka mm, ba ma 'yan sanda ba 'yan doka don lokacin da 'yan doka da gidan yari duka gargashin sarki suke shi yasa ba har yanzu suke kusa da gidajen sarakuna ne in ka duba duk inda ka ga fadan sarki zaka samu akwai kotu kusa da fadan akwai kuma gidan yari shi ma a gefe guda sannan akwai ginin da ake cewa central office duka ka samu suna nan ne daura da gidan sarki daura da fada to wannan canji da aka kawo a hankali a hankali yana ya kawo taɓarɓarewan yanayin ko tsarin tsaro a arewacin najeriya wannan fanni guda kenan tunda an kakkabe abin daga hannun sarki ko hakimi ko dagaci an mayarwa wanda shi dama bai gaji abin ba kuma ya yi yunkuri ne ya taho don me zai samu a ciki shi bai zo don ya yi aiki wa al'umma ba ko ya aiki wa jama'a ba a'a abin da yake hanga walwala da da sarakuna da makarrabansu suke ciki nan an ɗauke an kawo musu yanzu don haka su ma sun zo ne su samu abin da za su samu su yi bushashansu akwai wani incident abin nan wani abu da ya taɓa faruwa a adamawa ba na so kawo cikakken bayani inda wani irin wa'annan zababbun wakilan aka je cocktail cocktail da hausance shine zan ce da liyafa ne ko? Eh. yawwa eh, bari ma musa yadda za a gane aka je wani fati yawwa eh, yawwa aka zo ana cuɗanya da sarakuna din da zababbun wakilai da sauransu sai ya zo wucewa ya haɗa kafaɗa da wani basarake to wani ɗan uwan shi da shi har a lokacin yana ganin muhimmancin basarake ne ya ce kai ne ka sa abin da kai ya ce menene ya ce ai ka zo wucewa ka gogi kafaɗan wannan basarakin sai ce to menene da doki ke cin ciyawa yanzu kuma yanayi ya canja ciyawa ke cin doki an samu sauyi eh. to kaga wannan irin tunani ya nuna kenan ba mai da hukuma kome ba ana gani an ci gaba an samu 'yancin kai za mu dakata a nan yi makon gobe allah ya kai mu a madadin muryar Amurka da Hawa Umar, ni na Sura Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.